Yeah.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 وكل بدعة ضلالة والضلالة مدها إلى النار يقوى مساء البركة iyayenmu mata da makarantar su a wannan farfajiyar makaranta kulliyarsu habibakar majidadi al-islamiyya makarantar tarbiyyar iyaye mata allah subhanahu wa ta'ala cikin kaddasawarsa ya hada mu wannan rana ta larba takwas ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da yau muna ashirin da nawa yau muna ashirin da biyar ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa da maryam isaha shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda allah cikin yardarsa ya haɗa mu wannan mahaɗa ta alkhairi mahaɗa mai albarka domin ci gaba da ƙoƙarin bayyanar da ma'anoni na alkur'ani wanda alhamdulillah tare da ni akwai alaran yahaya abubakar argungu wanda muke gudanar da wannan karatun tare da shi muna roƙon allah mu da kukin sarki ya yi mana jagora ya tsora mu akan abin da yake daidai in ba a manta ba muna cikin wannan sura mai albarka suratul zukhruf mun tsaya daidai aya ta talatin da biyu wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake da rai masu da'awar cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba manzan Allah ba ne, ba Allah ne ya aiko shi ba da Allah yana nihin aiko wani manzo to sai dai ya zaɓa daga cikin manya-manyan alƙaryoyi don me Allah suka ce wai don mi kagarancin ladabi ke wai don mi Allah subhanahu Ta'ala. bai je cikin manyan alƙaryoyi guda biyu ba cikinsu ya zaɓi alƙarya guda ya ɗan ɗan wannan alƙaryar ya ba shi annabta sai wannan marayin talaka to shi ne Allah ya mayar musu da martani Allah ce shin ahum ya kusimuna rahamata rabbik sun su suke rabon rahamar ubangiji rahmar Allah ta su ce annauta tana hannunsu ne an sa'a annauta bayar da annauta aiki ne na Allah kuma Allah yana bayar da shi ne Na na bai na hun bainahum taho. Allah ce ba ma magana annabta ba abinda ma ya shahi gudanar da rayuwarsu shi din ma yana hannun Allah Allah ka raba shi balle magana annabta abubuwan more rayuwa da suke mu'amala da su duka Allah ne yake rarrabawa yana bayar da su ga wanda ya ya daga darajar waɗanda ya so ya daga darajar su sashi akan sashi Allah ce ba don kuma yi wannan ba domin sashi daga cikinku su riƙe sashi ‘yan ƙwadago saboda in duniya kamar na faɗa jiya ya aka waye gari darajar mutane ta zama ɗaya kowa mai arziki kowa yana da kuɗi to za a waye gari yarin na ya musu magana da Allah sai waye gari kowa na da arziki to kenan wa zai mu wani kwadago malamai suka ce da wannan sai duniya ta lalace sai zama gaba ɗai ana ta yaƙe-yaƙe da juna saboda kowa na da arziki ya kamata ba fahimci wani abu kamar yadda jiya na maimaita shi wa arziki ko kuɗi ko dukiya jarabawa ce daga Allah kamar yadda talauci jarabawa ce daga Allah in Allah ya ga damar jarabta ki sai ya jarabce ku da talauci in ya ga dama sai ya jarabce ku da arziki kuna da labarin wayansu mutane guda uku wayanda aka jarabce su suna talakawa kuma ba haka ba sai aka zo ana so a gwada wani mutum wanda a da talaka ne sai Allah ya baki arziki sai Allah ya so ya gwada shi sai aiko masa nau'in mutane guda uku daga cikinsu akwai kuturu akwai makaho akwai mai kora kun taba karanta hadisi ƙarshenta Allah ya taimaki wannan mutumin ya ci jarabawa ko ba haka ba ya ci jarabawa duk kuna labarin ba su yadda wasu labari to kullum Allah ya kan jarabta bawa ya ba shi arziki don jarabawa ko ya jarabce shi da talauci saboda jarabawa in ke yi hankuli da talaucin gidanku ke rungumin kaddara ke aje kanki inda Allah ya aje sai ke more marayuwar duniya in ko ki rigima ki sa kanki rawar kai ki dauki bakar aqida da bakar dabi'a cewa irin abin da masu kuɗi ka yi ke ma dole sai ke yi shi dole sai ke rika babban waya dole sai ke sa atamfa mai tsada dole sai ke sa abin nan takalumma tsadaddu to yana ki sa kudin da zaki sa sawa yanni ke ga daga nan sai ki lalace daga nan sai ki tambari daga nan sai ki shiga wata hanyar da ba hanyar kwarai ba ana cikin wannan hanyar kuma sai dai kanjamu da tsohi kanjamu yake daga nan sai makabarta kuna gani ga 'yan mata na abin bakin ciki bakaken yara kyawawa amma sai duniya ta rude su sai su harami bilitin wasu mai suke so bari su dawo farare in sun ga dawo marare sai sanatoci da 'yan majalisu da ciyamomi sai su aure su to wa yake miki wani sanata yana son wani mace ne wani bakar yake so amma ke ga kiran ki halaka rayuwarki ke kuma kamar coca cola fuskar ki hora ƙawon ki bakaki ganin ke kowa bai gane kuma an gano wannan wata musiba ce ba karama ba kuma wannan matsalar yau duk ne da sun tsallake js3 da js1 da wahala ba ta koyi ne haka da kuma haka ba ne da yawa ɗan mata ya tabbatin jami'a da sauransu duk da js1 yare a za ka ɗai ta lalace ta roƙi baka da biya tana ita a dole sun ta kai sai ta samu nan da kuɗi ya aure ta shekaran jiya yanzu da mun yi magana da mun ce Allah da wanda ba ta da miji gabata ni kuka cewa to halan mazaje kun garanta ba mazajen tsakaninku da Allah mazaje ba su haɓe ɗanku eh ba su ha tambaya na yi maza na tuwa ɗanku aure ko ba su tahowa to amma ba irin wa'inda kuka so ba ne da muke so masu kudi galibi na ga wani abu da yawa da shekarar jiya mara abin da daurawa yana ba da labarin wata mata kullum ta dame ki a yi mata addu'a allah ya ba ta miji ranar da ta zo sai ke ke an dace ga wani cikin ɗan hizbanmu abinda albashin shi naira dubu goma sha biyar zo mu hada ki da shi alal akalla duk wata haƙiƙi ko da naira dubu goma ya ba ku da dura. ta ce malam da yi bai yi ke wallahi kun tsoron Allah wallahi kun tsoron Allah Allah bai halarci kowa mai arziki ba kuma dan mutum ya tashi mara arziki ba shi ka nuna haka zai rayuwa ba ga iyayenku nan da suka yi aure sun hayayyawa ku tambaye su ku jiya mazajen nan da suka aure waɗanda Allah ya azurta su yau ai ko da sun ka aure su ba da arziki sun ka aure su ba yau da gobe ce a kwana a tashi Allah ya azurta su ya yi wasu 'yan majalisu ya yi wasu sanatoci ya yi wasu house of rep ya yi wasu kaza ya yi wani gwamna yanzu gwamnan da yake saman kujerar nan ko tambaya ta kai tsakanin shi da Allah ya taba mulki ya zama gwamnati yana cewa bai taba yi ba ka tambaye mata ne sun taba mulki zama first lady ba su taɓa ba amma yau ga sunan su ne manya ko ba haka ba to arziki na Allah ne da ka Allah yana ba da arziki ne ga wanda yake so kamar yadda Allah ya ce ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما maktasabin wasu Allah min fadlin inna Allah kana bi kulli shay'in alima wato a musulunci ba a so ga Allah ya ba mutum wani abu na duniya Kuɗi, mota gidan shiga kai haka ina ma ni Allah ya ba da gida irin na wani ko a ina ma Allah ya ba mota irin ta wance a musulunci ba a so haka saboda in kina wa Allah haka nan kawai ki gode ma Allah abin da ya fito ba abin da ɗaya musulunci ya yi da kai cizon ɗan yatsa ina ka zama haka nan a ce ga wata Allah ya ta hada ci ƙur'ani ke ba ta hadace ƙur'ani ba sai ki ce ina ma Allah ya ban dama ni ba in ci ƙur'ani ko ke ga wata mai arziki ce tana ɗiba dukiyarta tana taimaka ma addini ki cizon ɗan ya tsaki ce ina ma Allah ya ban arziki irin na wance ni ma in yi kaza irin nata shi dai na in ba shi ba wala ta tamannau ma faddala Allah bihi ba'dukum ala ba'd kada ku yi burin samun abin da Allah ya fifita sashen ku akan sashi lirrijali nasibun min maktasab mazaje suna da nasu rabo gurgudun abinda suka aikata mata ma suna da nasu rabo Allah ce abinda za ku yi wasu Allah min fadali ku zai roƙi Allah ya ba ku latin ki roƙi Allah ya ba ki naji arziki ki ce ya Allah ka azurta ni da arzikinka ya Allah ka yi min falala da falalarka ya Allah ka ɗauka daraja ta da daraja gwargwadon matsayin da haka na dace to Allah in ya tashi ya ga dama shi ya sa abin da ya ga dace gare shi wannan shi ne abin da muke kira gare shi akwai wani abu da ya faru wata rana sai da na abubakar radiyallahu anhu a gidansa yana da wani wanda hadimin gidan ne yarsa ummu na aisha tana aure gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai aka tuhumci ummuna aisha cewa ta yi zina har abu ya yi amari annabi sallallahu alaihi wa da kai ne ya ce ummuna aisha ki yi hankuri ki koma gidanku inda uwayenki banna ta yi ko ba ta yi ba kai yanzu da jin an ce ba ta dawo gida abu ya yi kyau babu ayar ta sauka ta ce ta yi zina kuma babu ayar ta so ga wannan lokacin tace ba sai ba amma maganganu na ta yawo akwai wani wanda a cikin gidan da shi sai da abakar yake gidan su na aisha bayan ta koma gidansu ana ce masa mista sai to ga hili yana yaya ta maganganu yana ce ayyau ma da gaskiya ta yi halinta ta haifo ta da gaskiya ta yi kuma shi ba ɗan gidan ba amma yana mahaifinta hidima ran mahaifinta ya ɓaci sai na abubakar ya ce ya ce da allah ya rantse da allah duk abin da yake masa ba zai sake masa ba sai allah ce a'a ba a hakan wala ya atali الفضل ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي الفضل والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور Allah ya ce a wala ya asali ulul fadli minkum wa sa'ati wayanda Allah ya ba arziki ya yarwanta musu arziki Allah ya ce su daina rantsuwa cewa ba za an yi uta ulul qurba cewa ba za su taimaka ba ma'abuta zumunta daga cikin su ba don wani abu ya hada su su daina rantsuwa da Allah ba za su taimaka miskinai ba su daina rantsuwa da Allah ba za su taimaka ma marayu da kaza da kaza ba don wani ya ma ba daidai ba karkarar rance ka ce ba za ka yi ba Allah ce wal ya'fu wal yasfa su yaye musu su kawar da kai ala hibbuna, an yi yaghfira Allahu lakum ku ba za ku so Allah ya muku gawara ba daga da sun sai da Abakar ce ma wannan mutumin shi dawo shi gaba da hirima da ita, yi cikin gida kuma duk kyauta da ake masa a ci gaba da kyautata masa tun da Allah ya yi magana to shi kenan za a yi aiki da umarnin da Allah ya bayar to jama'a yau haka muke iya wani don ya yi ma ba daidai ba saka jama'a ko bai mai alheri ba a yi haka saboda haka abin da nake so dai a nan ku gano arziki na Allah ne matsayi da daraja da girma suna hannun Allah kuma Allah yana bayar da su daga wanda ya so ba kai ka zaɓe ba yanzu ga alaran ma Allah ya zuƙa mai Qur'ani ya bashi ya bude ƙirji ne ya bashi ya tusa mai Qur'ani kyauta ce ta Allah Allah ya shi yau ƙur'anin nan ku duba mu da yake hannunmu ba wai magana tilawa ba wallahi ko cewa an kai karanta shi tiryan tiryan haka guda guda sai kayi kamar kana yi wani da ya ce makaranta an kai ya daɗe ya dawo an da cewa an ana karanta shi ai da kyan daga wau wau wai da can ya ce an daɗe can sannan daga wau ta ba ƙarya ba ne yanzu za ka gaɗa da ba ta hada ta alfin ba'un ko tana ita alfin ba'un ta'un sa'un jimun gaza gaza har zuwa ya'un to yan ce mata gwadamin fa'u yanzu tana rikicewa gwadamin sin gwadilamu gwadil gwada ƙafar yanzu sai ta ɗauki wani ta ba wani sun za a samu matsala ba ki gada baki ke da sun da baki samun mancin su Allah ya samu dace yan uwa masu albarka Allah ya ce walaula an yakuna an-nas walaula an yakuna an-nas ummatan wahidatan laja'alna فسياني لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة فسياني ومعارج عليها يظهرون الله سبحانه وتعالى يشي ولولا أن يكون الناس أمة واحدة Allah ce ba don mutane su kasance al'umma guda ba akan kahinci ba don Allah ya jarabci mutane ba ya ba su arziki kowa ya zan mai arziki kun san dalili saboda Allah ya fahimci yanzu kowa kuɗi ga su kowa kudi ga su yara son kudi. ƙanana son kudi yanzu in ka ɗauki yaro ɗan ƙarami wa ɗan agajin nan kace mai wagga nawa ta sai ce naira hamsin ta waggawa sai ce ɗari waggawa naira dubu ta waggawa ya ɗari biyar ta kowa kuɗi ka so ko ba haka ba ne yanzu yan mata kowace son ta kai aƙalla ta yi tsinkin tuwahi kala biyar wata ma goma da sahe ran sallah ga waɗanda za ana iri da su ya an dawo a shiri a ce ga waɗanda za a da tuna yawon sallah da marici gobe da sahi ga yadda za a sa ya da marici ga yadda za a sa har a gama didi masu sallah son ta kai da takalumma da komi son ta kai duk hitar za ta yi ba za ta yi ba sun jama'a irin wanga lokaci da muke ciki haka dan na yiwa yau duk wanda wata ta yi maɗunki guda tabbata wala ko jiwa mata isra ta ce ya talauci wani abu zara ita wata haka nawa ko ba su cewa in ba ba excellency ni yanzu za ki bibi su ka da yanzu ji daɗin inna lillahi wa inna ilaihi wai mace ta ne yariya ta ne wata ta wata wai talauci? wata na ban labari ta ce ma na ka ga wa kaɗiya Allah ya shirya ne ta ce ya waɗa man ga cikin gidanka samu ne iska ta zo ta taimaka ci ran nan waƙoƙi kala-kala na habaici na yankanawa saka ta sanin tana mana shi tana ɓaci in ta sawarta ta sami wanda in ta gaji kuma sai ta faɗi da bakin tana mamin ɗin waƙa ya abai ni da yan sauran ɗaya ni ba daidai ba ta san waƙa da za ta faɗi ta neman shi cikin gida ta ce to wanda ɗaya ita sai gidan ta ya ba ta to wanda ya ba'uwa ta shi wa haɓar shi wata ta ce ta rage da allah inda ana hurhure da ta ɗauki wa ta kai ta wani gida ta abu ta saboda mugun halitta to wa kai da zira da mugun abu eh walau da an yakuna nasu ummatan wahida Allah ce ba dan al'ummar duniya su zama abu guda ba kowa ya kasance ma Allah Allah ce laja'alna liman yakfur bir rahmani libuyutihin sakafa Allah ce da mun sanya ga waɗanda suke kafirce mu ubangiji bai rahama laja'anna da mun sanya liman ya kafur bin rahama ga waɗanda suke kafirce mu ubangiji bai rahama sai mu ba su kafar bene gidaje na bene min fitatin na azurfa ba don Allah yana jin tsoron talakawa ya ba su arziki su kahirce mai ba da duk duniya kowa sai Allah ki azurta shi duk wani wanda ya kahirce sai Allah kawai ta'ala ya ba shi arziki ya gina oftaya na abin nan na azurba to yin Allah yawan nan, Allah na jin tsoron waɗanda a talakawa musulmi su ko bari su masu kahirci Kuma bai ji magana ga ko yanzu ai wani maganganun ya ga wasu inda ba musulmi da wata duniya sai shi ta mamaki to su aljanna su ce an ba aljanna su ce ba su mutuwa su ce wurin Allah ya kai su aljanna ke ko aljanna kika so aljanna ma wasu ko ko aljanna ma firdausu kika so in ki ta roƙo ni za ki roƙo ce ake Allah ba ki firdausu to kuma kika cewa a nan duniya sun kai zo da sai ke dama Allah ce in ba dan jin tsoron al'ummar duniya su kafirce mai ba da waɗannan da suke yin kafirci sai Allah sauran ta'ala ya sanya gidajensu su zama gidaje ne na obtaya kuma na azurfa ne kuma haka ba wa ma'arija kuma Allah ya ba su wato ma'ari wani tsari wanda za su dinga tattakawa shi ma na azurfa wa ma'arija alaiha ya faru sai ba su tsani na azurwa wanda shi za su tattakawa in za su hawan gidajen da Allah ya ga dama da ya yi haka to amma me yasa Allah bai haka dan ba saboda Allah yana jin tsoron waɗanda an musulmi talakawa kasu ga an waka hare haka nan su ma su kafirce mai su yi hasara yasa Allah subhanahu wa ta'ala bai wannan ba wani bulutihim abuwaban wani buyutihim abuwaban wa tururan alai ha ya take un Allah ce wani bulutihim ki Allah sai gidajensu su zama abuwaban wato ohohin su ma su ma na azurwa ohohin kuma Allah subhanahu ta'ala ya ba su sururan gadaje su na azurfa alaiha ya tashi una wayan da gare su za su dinga kishin gidawa suna ɗan kwantawa suna jin daɗi dun na azurfa in Allah ya ga dama da zai yi haka zai yi wannan sai Allah ya ce wanzu zuquruba wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati. الدُّنْيَا نَعَمْ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ wato ku san wani abu ku fahimci arraman yana fahimta ma'anar ƙur'ani da ya zo wasu hurufa sai ya shiru ko yana sai nuna mana jimlar wasu hurufa tara cikin wasu wato da allah ya ga dama sai ya basu gidaje na ofciya na azurfa ya yi musu gidaje irin waɗannan gidaje da ƙohoyin gidajen da tagogin gidajen da abin nan eh, gadajen gidajen wayanda za su dinga kwantawa dun na azurwa wa zukurfa ko kuma ya cuɗanya musu ya ba su na zinari ya sa wasu daga cikin kayan gidan su zama na zinari ne wasu kuma na azurfa ne ba ƙa'iya ka kwalliya annan ba wani gado na zinari wani na azurfa wata kujera ta zinari wata ta azurfa wa zurfa ko kuma ma duk gaba ɗaya ginin gidan da komi na gidan nan ya zama na zinari da Allah ya ga dama in ba don jin tsoron kada musulmi talakawa su kafirce ma Allah ba yanzan sun wayi gari aljannar ubangiji ba su gasta da Allah ya yi wannan sai Allah ce wa in kullu zalika lama mata'ul hayatid dunya Allah ce duka waɗanda ababe da ofcaya na zinari ko na azurfa da gadaje da filo da abin nan duk wani abu a ce komi da kuma gani na ƙyalƙyalin azurwa ko na zinari Allah ya ce duka wannan wa in kullu zalika duka waɗanda ababe lamata'ul hayatid dunya ababe ne na jin daɗin rayuwar duniya shi Allah wuri ne fa waɗanga abubuwa ba komi na ba laukanatu ta ta'dilu inda lahi janaha ba'udati ma saqa kafirun minha shurbata ma'i da a ce duniya ta kai matsayin fifikin sauro a gurin Allah da Allah yana wa duniya wani kallon mutunci kallon daraja kallon kima da Allah subhanahu wata'ala ce da kahiri ko kwankwada guda ta ruwa ba zai sha ba amma saboda Allah wuri ne yudu duniya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu Allah na bada duniya ga wanda yake so kuma yana bada duniya har ma ga wanda bai so mu mutane ɗan adam mu ne ke kallon alama Allah na son ki shine ya ki miji mai kuɗi mai gida mai kaza mai kaza shine birgewa ta ce yarinya ta yi goshi ko ba ka cewa ba yau a ce ga wani alhaji ya zo yana son da ya ku da tahowa ya watsa dubu ɗari biyar cikin unguwan nan eh ya ce yarinya ta yi goshi da ya arziki ta a ce akwati ya yi akwatin ne kala-kala sai an cikin motoci duwannan abu mata za a kama tsalle ana gula ba a kallon cewa yari ga wasan shekara za a yi gare a suna yake zamani kun bautar da yarku idan kuka ɗauki yarku mai kuɗi ya zo yana ta tsala min kuɗi tun nan kunka sayar mai yar to yar ku sai sanar na da ta yi ta gida ne na ɗaya buzuzun daga turin kashi sai ya hidda daraja gidan nan saboda kyalkyali dai na ya kabi ya kurce ta ɗaya ta haka sai ɗan lalabe da ɗan abubuwa na kurce da aga jikinta da ta ta gida ne sati biyu sati uku ya wayan na abubuwan shekara ɗaya shekara biyu haihuwa ɗaya haihuwa biyu billahin da zai wulakanta ta kuma in ya tashi aure sai ya dubi wadda fita kuma ya ɗauki kuma yana da abin shi akwai wani alhajin birni mata sai ta yi mare wayo ya cire hula ta ya ce ke gaya da nake cire hular na ga kaina da zai ina nake haka na. yanzu ina wulakanta ki ana shiga motocin alfarma sai ga ke dawo gidanku ba mota babban wulakanta da suke yi akwai wanda wallahi in zai sako ki har da tuwahin da ya miki ba ku tsada cewa haka duk abin da ki san da gidan ubanki ki to da shi ki daukai abin da ki san ki to da shi ba ki bar shi gidan saboda zai auren ya ce bai son gado bai son kaya bai son komi mata na kaso sai ki azara Allah na sai ki azara gaskiya na aini mata na ta yana so ita ne za a kawo ana kawo kiran da kun ga samu matsala ya ce duk da cokali in gisa gero da yadda gidan ubanki don yi kife da shi Tsalan tuwahin da ɗaya aka cikin zakirar su gidan duk manyan a tahinan da yanzu dole ke basu da. akwai masu yaka ko babu to amma talaka sai mutunta shi babu sauran talakawa amma talaka sai ya mutunta shi galibin masu arziki ban ce duka ba galibinsu ba su da ko lokacin ki akwai wani mai kudin da an kai kasar ga mata ta in tana son gani ne sai dai ta shiga jirgi ta bi shi kasar da ta ji labarin an ce yana can ko da taka zuwa wannan kasar ya ce ah to ai yanzu ko ya shiga jirgi ya yi kasa kasa ita ko ta yi can ka ya ta gaji da yawo ta ce kai bari da zauka mu rayuwa ta talaka da ya yi shaɗi sai shigo gida shi buɗe birnin kwanar bbc ke ku fito ki zaune hajiya an kai kaza alhaji da yi a ita tare da ke da talaka ko mijin ki talaka ku yi rayuwarku ku more ke da shi ya baki lokaci ku yi hira ku yi komi shi ko wancan billahi lazi duk da baraya ta zaki shiga cewa haikai ta hodo ku abin da zaki dauko a rufe daki ba suna cewa ku ba su cewa zo ɗau abin da zaki dauko wa, in rufe daki ba in daki ne ki tai zanzari kika gaba abin da kake ta rufe daki ne kake sai ga arbutun da yake da shi ba na ce karku aure masu arziki ba amma dai ku sani suna da matsala amma in ana son a ji daɗi a more ku tambayi matan da sun aure masu arziki sun dawo suna son talaka su aure talaka saboda ni rayuwar ba ta da daɗi na ɗaya bai san da jiki ba in zai na gidanku cewa uwayenki goma na arziki ke miki wulakanci haka ne kuma haka bane ke gida ne ba ki ji daɗi ba amma yana zuwa gidanku sai ya ba mamaki dubu hamsin ya ba babanki dubu ɗari da ke tuwo gida ke sun nake huska sai a ce yan wahala daga ta shigo wallahi ta zuwa gidan miji to mama kun san damuwa da rantsi ciki mu ba ki da damuwa komi damuwa ta ko sisi ba ki da za a ce baki cikin damuwa kowace iri saboda ni suke sha bakar damuwa saboda su masu da damuwa Allah ya samu dace saboda haka irin wayan da ababen shi ya sa ku sauƙa ba rayuwar ku auri sa'anku ku auri mai sonki wanda zai iya baki lokaci ya zauna tare da ke ya ji matsalarki ki ji matsala ta ku zauna cikin mutunta juna ba wanda zai aure ki ba wulakanta ki amma ba duk duka ba su kudin haka suke ba cikinsu akwai masu mutunci akwai masu mutunta ya mace akwai masu darajantawa amma yan kaɗan ne cikinsu galibinsu kawai yayi na kawai sun ga yarinya kyakkyawa kina cikin lokacinki su yi ƙoƙari da ɗan karatun na zamani su hana ne wani za ka ji ya ce aini ba ni masu ta gaba secondary school ina son da ta ƙara je siri a wanke a bani bayan an kai ya miki wulakanci in zai sake ƙara aure sai sai ya diba mai digiri zai kawo ke kuma ya hana miki ki karatu ga amma ya je ya ɗauko yanzu wai boko ya kaso kuma ke ya hana miki boko ga wato yanzu ɗan boko kuma nan gaba in ya shiga siyasa Allah ya sa ya cima babban kujera sai hito ya ce ke ba ki iya turanci ba wagga ta iya turanci ita ya kamata ka wajen ce ke mutu tsaye tsaya gida ki wajen gida kun gane matsalar kun gane matsalar Allah ya sa mu dace to gaba sai Allah ya ce ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا نقيض له شيطانا فهو له قريب mun shiga ciki na ya kamata saboda in mun ga shiga cikin waɗannan ayoyin suna da alaka da wasu ayoyi da aka bari ku yi hankuri mu dakata nan abin da muka karanta da dai Allah ki ba mu ladarsa kurakurai Allah ki yafe muna Allah ki amintar da mu ga abin da muke jin tsoro ya gafarta mana zunubanmu baki daya ya gane da mu gaskiya ya ba mu ikon biyarsa ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon lisantarsa muna da tambayoyi to ko da gabaki na za mu ba ku dama ku yi tambaya don mu tarihi da suka tara da mu yan mintuna kadan suka rage eh in akwai mai tambaya ta sai ta yi tambaya gurgudan abin da Allah ya sa a ya sawaka sai a bata ansa na kuna iya tattaunawa ko cikin karatun da ne ku yi tambaya cikin wani abu gurgudan abin da na sani ba ku ansa wanda ban sani ba kuma in ce muku ban sani ba ba mai tambaya eh wa alaikum salam na to Thank you. na a